gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan an yi hutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC a kan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa. kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niyya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mota ta Alfa Radio. Sannan za a iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa. Amina Bahari Auna. Tare da ni, Zahra Aminu Fage. A duk ranar Litinin, shirin yau da gobe na magana ne akan zamantakewa da mu'amala. inda a yau ma 25 ga watan afrilu na shekarar 2022 za mu yi magana ne akan tasirin bambancin shekaru a tsakanin ma'aurata. Masu sauraro muna tafa da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta gayyato mana baki zauren tattaunawar mu domin tattaunawa akan wannan batu. Sannan za mu ziyarci filinmu na kwalama sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. dare ba tare da ɓata lokaci ba za mu ya zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna ƙarƙashin jagorancin wakilin sashen Hausa Binta Ibrahim da bakin da ta gayyato mana. To yi sauraro barka mu sake sadar da ku a cikin zauren mu na yau da gobe. Shin me sauraro ko ka san akwai tasirin shekaru a auratayya? shekarun auratayya wani abu ne wanda yake da muhimmanci musamman a bangaren arewacin najeriya inda ake gana ya kamata akwai bambancin shekaru tsakanin mai aure da kuma wacce za a aura a cikin zauren namu yau muna tare ne da malama kumsat muhammad hassan da malam abubakar galadima da kuma malama aisha adam gimbiya da kuma dillara inda za mu tattauna da su domin su fayyace mana zare da abawa a game da wannan maudu'i malamai barka da zuwa barka da yamma to idan aka ce shekaru a cikin soyayya wani abu ne wanda ake aunawa tsakanin shi mai nema da kuma wanda ake nema wanda a aladance za ka ga namijin kila macen shekaru amma zamani yana kawo ga ana iya samun macen da namiji su zama kai daya wato shekarunsu daya wani lokaci ma ajin da suke a makaranta daya ne ko kuma ya kasance ma a'a matar ta girma namijin akan samu cece kuce da ƙananan maganganu tun daga cikin dangi da kuma al'umman gari menene ra'ayinku a game da shekaru da kuma tasirinsa a auratayya barin fara da matan tun da su abin ya fi shafa don su ne ake fi matawaye idan shekarun nasu ya haura na wanda suka aura To ke malama Dilara, yawanci idan aka ce maganar shekaru a soyayya eh. musamman in ya kai ga kai ga maganar aure, za ki ga abu ne wanda mutane suke sawa ido wato shekara tsakanin shi mu mai auren da kuma da za a aura. Eh. Ke a ganin ki menene matsayi ko kuma menene mahimmancin shekaru a auratayya eh to maganan gaskiya ko eh shekaru yana da mahimmanci duk da in an duba ta wani barayin kin gane ne ba za a yi considering ba za a considering in shi a ciki ba wato ba za a duba ba ba za a duba shi ba saboda wani zubin an duba ta wani fuska idan yanzu ina da saurayi haka to a sai maganan aure zo ya shiga tsakani sai zo shekarun shi na girme shi da shekara biyar haka kin gani ba zai ni ma kaina ba zan ji daɗi ba because zan ganin kaman ai ya mun karami to haka dan gaskiya zan ga mun na ba shekara biyar ai kawai zan ga kamar ba shi bane kan gaban gidan wato kamar ba shi ne shugaba ba gaskiya zai zai shiga tsakani gaskiya saboda wani zubin ma ke za ma ki fi shi tunani a haka ke gani eh, wato shekaru na tafiyar tunani eh gaskiya gaskiya a kowanne zaki ga in yana kamar kin girme shi da shekara biyar ma haka ko shi da zaki dinga ganin kawai wani abun ma in yayi kawai zaki ga yarinta ne to <laughs> zaki ga yarinta ne amma kin ga da a ce kamar tsoho ne haka za a aurar mishi da shi yar shekara 20 20 shi kuma shekarun shi mai bi sittin ko da wani abu za ki su zauna lafiya because za ta ringa respecting din shi da yake kuma za ki ga yana yin abubuwan manya matured irin cikin hankalin shi da natsuwa. To amma ai wannan cus ake ce da shi ko? Abubuwan ai ba ma consider in sha matsayin cus tunda akwai wani cus. Wato namiji baya cus. Ah, mace ke ah, cus. Mace ma ba ta cus. Mm. Ina dai ga miki irin bambancin babba da karami a mazan ma. Eh wato idan dai namiji ne. Yawwa idan dai kike. Ya girma macen. Yawwa. Ki a ganin ki ba damuwa. Gaskiya. gaskiya sai idan macen ne ta girma namijin yawa ma kuma akwai inda zaki ga cewa maybe watakila ko an zo shekaru daya haka mm. ko kuma kin girme shi kila majin ku daya yawa ko kuma ya girme ki da shekara daya haka ko ya girme ki da shekara biyu wannan eh wannan still zaki dauke shi a matsayin yana da muhimmanci because ya dan gir inda ya girme ki na wani abun dadi ne amma gaskiya bai girme ki nan ba ka akwai matsala dan wani abu ma wani zubin yi wani abu zama ki ji haushi ne wannan wannan yaron ma dan yaron nan shi ne ba eh to gaskiya a gani na gaskiya bana ra'ayin yi soyayya da saurayi mai karancin shekaru saboda ina ganin kamar rainin wayo ne ai da ya bayan ka san na girme ka ka zo ka kada tsaba ido na kace kana so na gaskiya ba wannan magana Na ba sai ya tsayafi ni shekaru irin ina shekara 20 to yana 29 to haka nake so ina in ina 25 to yana 30 da wani abu gaskiya ni a na ma ba zan iya soya dan shekara 26 ba ba to malama mm, gaskiya ina tare da gimbiya mm. ko ni lokacin da na yi zamani na da na yi tashe na da na yi dai abin nan in dai tunda ni alhamdulillah ina da tsawo ni to in ma ka zo na fi ka tsawo ma nakan duba tsawo ma number one wato ke ba shekaru kawai ba ba shekaru kawai nake duba ba nakan duba tsawo dai ka zo na fi ka tsawo zan iya ma shan shayi a kanka to disqualify ba zan ma yi tsaya da kai ba zan ma tsaya da kai ba ballanta na ma bata ma kaina lokaci sannan kuma maganar shekaru eh mutane sukan ce age is just a number in ji tura suka ce wai mm. shekaru wai kawai lamba ce lamba ce eh, mm. kawai amma kai eh, lamba ce amma har da dattaku wato yana nuna wa yana nuna a halayen mutum da ɗabi'unsa zai zo maka akwai irin maganar ma da za a zo ana gaya maka ke kin san wannan ma ya riga hankalin shi ya mallaki hankalin kanshi akwai wanda ma yana da ma shekarun amma bai da wannan ma tunanin da zai yi irin maganganun ma da zai maka irin na ya samu ya samu kaina ya samu zuciya ta har in samu in yadda man aure shi ba to mala bakar akan ce wani lokaci wai ba shekarun bane hankalin hmm. hankali daban hmm. shekaru daban eh. ko a maza hmm. menene dubin ku ko kuma menene kuke ganin tasirin shekaru a auratayya eh a iya tunani na idan muka duba ko da shekaru ko mu ce a tarihin abubuwa da suka gabace mu wanda muke kokarin koyi da su zaki ga cewa an yi hakan kuma a halin da muke ciki a zamanin yanzu abin ya rabu ya kasu kashi uku ne kashi na farko ana auren ne wasu suna auren ne idan kika ga akwai bambancin shekaru za ki ga ana duba me za a samu bayan auren to watan lashen wani ne za a je ana wannan irin wannan abu wanda kuma za ki ga yawanci an fi samun shi a bangaren maza masu karancin shekaru da suke auren mata To. Ana samu a bangaren matan ma. An da yanda idan kika duba shekaru da dama da suka gabata an fi samun maza waɗanda suke da dukiya waɗanda suke da shekaru da dama. Akwai eh. sarakuna ma wasu wanda zaki gani suna da yara waɗanda 'yan ƙasa da shekaru goma sha. so irin waɗannan zaki ga cewa akwai wani kuma mutum shekara su idan shi sai shekara nawa eh amma yana da yaro dan shekara biyar yana da kwarai da gaske mm. to irin wannan kin ga akwai bambanci amma yanzu wanda aka fi cice kuce shine za ki ga namiji ya zama karamin shekaru matan kuma ta zama tana da shekaru da dama wanda zaki ga abu ne wanda yake da kyau a baya amma kuma mutane kallon da suke shi yanzu ya bambanta abin da yasa suke mishi irin wannan kallon su da dama zaki ga cewa idan za a yi auren ana duba cewa me za a samu ne mun ga inda masu irin yawan shekarun na kasashen ƙetare suke shigowa waje su ɗauki yara 'yan ƙananan mata hmm. waɗanda ina ganin a cikin su zaki ga akwai wasu mawaƙa ma wanda sun yi fice suna alfahari da hakan idan a zo mace ta aure ka nan ta tafi da kai wanda ba a saba gani ba to abin da yake kawo cece kucin kenan amma abin da ya kamata mutane su kiyaye shi ne a za ka iya zuwa kai ta cece kuce akan cewa wani ya aure wacce shekaru ta girman sa, ma shi ko wani abu za ga cewa laifi ne kila shi ya yi amfani da kyakkyawan zuciya ya auren amma kuma kai ka je kana gulman shi ko da ma ba da kyakkyawan zuciya ya yi auren ba ka kai ka je kana daukan duk haƙoƙin da kake magana wato abin da ruwanka abin ba ruwanka kawai ka dauka kana ta maganganu akai kamar yadda Aisha ta yi magana tana maganin cewa misali ba za ta auri mutum wanda yake da karancin shekaru ba mm. ya kamata ta ce mana ta bambance ke sa akwai mawaki ma da yake magana akan cewa tsoho da kuɗi yaro yaro in ba kuɗi yau ya koma tsoho wannan shi ne tambayar mu dama ta ƙarshe to saboda ai fassara kamar yadda malam abubakar ya ce a tambaye ku ku matan mm. shin kuna nufin idan tsoho ne babu ko sisi shine tsoho abubakar ya jefa muku tambaya ko matan cewa shin me kuke nufi da maganar tsoho ko kuma wanda kuke ganin shi da shekaru shin in yana da kuɗi yaro ne ba haka bane ai kamar yadda na gaya miki age is just a number kuma a maganganu na farko da nayi na gaya miki cewa akwai wanda shekaru fa daban taku daban to yanzu kuma kun dawo kan hanya a'a wato yana da akwai citta ba wani karkace bane ba wani karkace bane To na ga idan akwai citta ba kwa duba shekarunsu. Ah, ah, ah, ina banda sai ga muku misali. A misali akwai misalai kala kala ga eh. Akwai su kala ni yanzu haka ma hmm. a inda nake yankin hmm. da nake hmm. akwai eh, yaro ne shi shekaran shi 25 sannan wacce yake nema dan shekarun ta 22 kuma ta taba aure wata biyu kawai ta suka rabu da wancan mijin. To yanzu haka eh bata girme shi ba ita uwar cewa take yi ai shekarun ta ya kusa kamo nashi ya za a yi eh, har yanzu ana nana faɗa. To ma me yasa ba a wuce irin wannan lo ai ya kamata a sha wuce irin waɗannan lokutan. Tambayar ma da zan muku kenan mm-hmm. shin wai ta wani bangare ne ya fi tasiri shi maganar shekarun nan shin idan macen ne za a aura wadda take da shekaru da yawa ko kuma shekarun da ya kusa da namijin mm. ake samun matsala ko ko idan namijin ne shekarunsa ya ya hau. Idan macen ne ake aiki. Macen ne gaskiya. To ai dalilin da aka yi haka shine saboda ai duk da namiji yake shine kan gaba ya kamata ya kamata yau ya zamana ne kawai yake jagorancin gida don ko an neman aure ne ma yanzu aka zo aka ce ai yan mace ce ko na sai ki ga mutane suna tantama duk da mu mata muna da rawan da muke takawa na musamman amma dai gaskiya batun jan ragama maganan gaskiya ba zan boye ba wani zubin mu mata idan mun samu mulki muna mugunta duk da muna da tausayi muna zama iyaye amma in dai ta samu mulki a hannunta akwai matsala wannan ba daga yawun mu mata ba saboda kisan yawanci na na maza ba a cika wani damuwa akai ba za ta musamman in akwai citta yawan ki za a ce ai ta auri sa'an kaza kaza kaza ishi wani amma kamar yanzu a ce mace yar shekara 40 ko yanzu zaki samu dan shekara 26 ki aura a nan ne maza a fara gwagwarmaya eh, mun sha gwagwarmaya mun sha da saurayi na ko wata saurayi da mota ta wuce da shi ba wannan magana to ai wuf za ta yi shi da irin wu wu za ta yi shi da yake faru? inda matsalan take shine mm. ah, wanda na san kila wasu suna yin haka ne saboda sira mu ko musamman samari mata sha irin wannan abin zaka gama kila tun secondary school kana tare da yarinya sai da aka zo kila ta gama kana shirin neman aikin ka ko kuma ka samu aikin kana so ka aure ta kawai sai ka samu kila wani tsohon dan majalisa ko kuma tsohon sanata bayan kuma bonds din da ake ci ba maganar shirya aure ba ba maganar shiri ba yasa wannan da ya shirin shi da shirin ya wuce a lokacin kuma shekarunsa wannan ba a duba ba a lokacin bai da tasiri cewa ya girma kila babanta a aurar da ita ne lokacin ta ya yi wannan ya sai ya samu aiki ni akwai abokina da ya aure idan ya shirya kuma ba shi eh, sai ai da ya shiga da zai shiga gida ai akwai aboki na wanda ya kammala karatu da daɗewa yake tare da yarinya bayan ya kammala karatu iyayen suka kira shi bayan ya kammala karatu ana magana shirye-shirye aure iyayen shi suka kira shi suka zaunar da shi suna kuka wai to yanzu dai ka san aure nufi ne na Allah saboda haka kuma mun sai yarinyar nan tana son ka kai kana son ta saboda haka yanzu kuma ga wani wane ya zo ka mutunci eh mutunci yana da mutunci sosai shi ma shirye yake wannan ya zo yana da mutunci sosai to yarinya ta sun warware maganar tafka da rora suka yi kun ce yarinya tana son shi yana son ta kuma an yi magana aure mm, kuma kuma kuna son shi kuna san shi amma kun ce aure nufi ne na Allah saboda cittan shi bata isa awo ba so ya kamata mu warware ma kanmu irin mm. wannan eh akwai ba akwai su akwai su da yawa mata ne wato dai idan da muni lafiya lau ba ba kuma babu moni good morning ke ba duka ba ba duka ba tsaya ka gwada naka manya idan har za a ce wai ita mace ta yi ai ita mace bata cika duba cewa a yanzu zamanin da muke ciki bata cika duba cewa wai za ta yi auren wannan ba na zauna na yi soyayya da saurayi in kila ma wanda yake suna tun ina primary tun ina secondary school din ma bai ma taba zuwa cikin gidan mu ba iyakacin shi kofar gida ya zaba ta min lokaci wanda yake so ya zaga ya shirya sai je ni ma iyayena ne izini a zuwa aure kai da ka ma har ka shiga aure ne ma sha'awa kin mai da ni dan lele abin sha'awa matan Kano kyawawa abin sha'awa yau ki shigo fara ta zani ki zaɓi jama'a har yanzu dai ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a cikin shirin yau da gobe ga ci gaban tattaunawar kar mu shiga cikin wani maudu'i muna magana ne akan shekaru mm. eh, shekarun nan sai aka yi magana cewa akwai saurayi wanda yake shi daidai da ke mm. amma saboda kila cittarsa bata isa awo ba mm. kin ce ba kya yi sai ga dattijo shi a daidai lokacin da ya kamata a ce kin ce wannan sa'an kakana ne ko babana ya je ya nemi sa'a sa'in yana sanya ya aure ban da ni ba amma saboda yana da hannunsa da walƙiya mm. kin manta da wannan shekarun in ce ne a bangaren ki na mace mm. amma idan da macen ce mm. komin kudin ta komin hankalin ta komin addinin ta take son yaro karami kuma saka daidaita zuciyarsa ta haɗu da juna sai ki ga an shiga ciki an ce bai dace ba to me rashin dacewa suka fara wannan abu mata suka fara wannan daga baya to wannan wannan dai mun dinga wannan ina so in yi bada misali ina so bada misali misali mata suka fara asali barin fara ai sunna ce misali kwarai da gaske amma akan abin da ya shafi halin da muke ciki mata suka fara idan kika duba za ki ga cewa misali da mata ne idan suka auri mazaje waɗanda suke da yawan shekaru ba wani abu bane amma me yasa abin ya zama cece kuce yanzu cece kucen da ya zama yanzu shine idan mace ta yana da yawancin shekaru ta auri yaro wanda bai da yawancin shekaru saboda saba abu ne sai kiga ana cece ku kai amma ku mata musamman ya mata kun saba wato sun saba auren tsoho mai da tsohon wasu ko a kauye ne ana haka sai kiga sarkin noma sarkin wane ne an ba shi yarinya karama ba shi yarinya karama ba wai wannan bane saboda ila akwai wani sagi tsakanin shi da mahaifinta eh, an yi irin wannan an sha kuma an zauna lafiya an zauna lafiya to me ita macen an taba gwadawa cewa idan ta auri karamin yaro din wato shi yaron da ta ce ta mm. girma ba a zaman lafiya ne ana yi abin da sa yan gari ma'ana da dangi suke shiga ciki mutane baka hana su magana sannan kuma abin da ya samu in kika aure karamin yaro lokacin da kin haifa ƴaƴa kin fara tsufa shi kuma lokacin yake fara samartaka yana ta sai aje ki a cikin gida ko yake ga kin fa zauna an shagowar mai rayuwa da ke kin je kin aure shi yana yaron nan lokacin da ku fara fita waje ana dan shakata an tara ƴaƴa lokacin yake ya ka miki sai ki riga kin kwarabe an ka miki yarinya to lokacin ki tashi da abin magana shi ne dalili abu ne mai kyau a ba wannan magana abu ne mai kyau yanzu misali idan da mata za su dauki abin da ya shafi ban so shiga abin da ya shafi matsayin kishiya amma wannan hujjar da kika kawo ba ma hujja ba ce idan kika kwatanta yanzu idan kika ne auri yaro mai karancin shekaru shine za ku yi kuruciya tare ku tashi da ku da komai idan kika bata kanki kika zama tsohuwa da kanki ke ce zaki mai da kanki tsohuwa to ke zaki mai da kanki tsohuwa amma kuma akwai yanda zaki gyara kanki ki zama kamar yar yarinya mai karancin shekaru wannan na ganin ba uzuri bane wanda amma an ta mori jikinta kuma Sadiq sai ga an tsufa taron ma kowanne jiki ne akwai idan ana gyara shi akwai mai saurin bayyana tsufa <laughs> wannan yasa wannan abin ya fi zafi da kuma kamari ne a kabilar Hausa don saboda akwai kabilun da ake ga kila ko in ce muku na kasashen waje za ga wani ba su ma da wannan maganan ba matukar zuciyoyi biyu sun haɗu sun yarda da juna magana ta wuce sannan kuma ko a kabilun da muke da su anan nan za ki ga akwai inda za a samu daidaito din ko da ya Allah ko da shekarun su ne ma ya zama ɗaya ko kuma ajin su ɗaya za ka ga ba a samu matsala amma a kasar Hausa an fi samun sa ido din da nuna tasirin shekarun an fi son dai a samu bambanci matan kun cewa kun fi samun wani dama ku yi shagaba idan kun auri wanda ya baku shekaru da dama. Eh mana zan ci kare na ba babbaka kuma zai ce min yi zan tashi da azama in yi zai ce min bari zan bari. saboda akwai wani girma da ke gani na shi girma da nake gani na shi mm. na gaya miki na yi maganar tsawo ba shi muke magana ba to daga wannan ma inda na auri ma na shi tsawo ni zan raina shi ma gaskiya ba zai ce min yin yi ba gaskiya ballanta na zo maganan shekaru ga ina kuma ya kamata a ce an wuce irin waɗannan abubuwa a ƙasar hausa idan muka duba duk ƙasashe idan kika ji ƙasashe ba mutanen da suka rungumi addini irinmu so ya kamata a ce an wuce irin waɗannan abubuwan kwarai da gaske domin za ki ga al'ada har ila yau al'adu su suka kawo waɗannan abubuwa bayan al'adun kuma sai addini ya zo da addini ya zo sai ya danna al'adun to ina ganin irin wai idan ni ina da shekaru kisali ashirin da wani abu na aure yar shekara arba'in ko talatin da biyar ina ganin ba wani abu bane ya kamata mu mai da shi akan na yi ne da kyakkyawan zuciya mm. haka kuma idan yarinya ta auri mutum wanda ya fita shekaru ko da shekarun shi casa'in ne kar a ce wai saboda kuɗin shi ta aure shi mm. ina ganin ya kamata a ce mun wuce wuce wannan abu an bar shi a baya haka nan kuma idan ita ma gogo uta ta ga wannan yaro ya mata kuma zuciyar su ne daidai shi ma ya ce yana ra'ayi ba tilasta mishi akai ba ya kamata a ci an rungumi abin hmm. an ba su dama don ga ina ana yi a turai ana yi a kasashe wanda suka ci gaba kuma ana zaman lafiya Wani dan Kano hmm. wata lokacin ana eh? ta cece ku ce kai kuma hmm. aka zo aka daura ta biyo shi Najeriya aka daura aure ya dauke ta kuma da yaddan iyayen shi to guda uku fa irin abun uku yana faruwa akwai mawaka bi ban son kira suna akwai mawaka biyu akwai kafin shi dan kana ai akwai mawaka biyu eh, sannan ɗayan kuma yana nan har yau in kika shiga Instagram page ki za su gani abin da nake magana kai a nan shine ya kamata a ci an wuce wannan wajen ya kamata duk wanda aka ga sun yi aure a kyautata da san cewa ra'ayin mu ne yasa haka muka yi ko tsohuwa ko yarinya kuma abin ta na mawakin nan da ya bata ai yanzu gashi ya ƙara koma ma wata sitir kuma sun ci gaba daga daura ya samu wata babban matsayi wani ra'ayinsa kenan sai ya san kananan yara kan a bata musu lokacin haka ita ma macen akwai wanda take ganin kila idan in karami ne za ta fi bashi kulawa mm. za ta zai bata daman ta zama karama ita ma kila bata yi ra'ayi take so kila ta yi bata samu wannan daman a da ba yanzu ko tana ganin za ta yi mishi biyayya saboda ba ta so ya kubuce mata mm. so wa'annan dama muke ne da ya kamata a ce an ba ma'aurata wa'anda suke yan kallo su zama kawai yan kallo mm. za ki ga yawanci yayin ma ba su cika zafafawa ba saboda sai a ce to kila rabo ne kan rabo ya je kisa an ce rabo na kisa sai su janye jikinsu amma an sha samun an sha samun iyayen da za ki ga idan irin wannan auren yaro ya kafa ya ce sai ya aura iyayen har kotu suke kai matar da ta girmi ɗansu da eh, suka yi aure cewa sai dai alkali ya shiga tsakani ya raba auren su an cuci ɗansu. Ra'ayi ne wanda ya kamata mutane su gane idan ka auri yarinya ko ka auri tsohuwa ko mai yawan shekaru kai za ka tafi da gida Abin da ya kamata in ka fito da ita kuna tare za ku koma yara ne a lokacin kuma a samu filin kwallo a cikin gidan ku rika kwallon ku idan kana da mashin ko wayo kuɗi na ka ɗauki je tukuta kuri ba Kaduna idan baka da kuɗin da zaka je eh, wuraren shakatawa ka ji ba ko ba Kaduna ba dan gefen eh, eh, kisan matsalar da ake samu kenan idan dattijo ya auri mace sai kiga cewa misali ana ganin cewa idan ya dauke ta a mashin ya dan je gefen riba Kaduna idan ma bai da kuɗin zuwa wuraren shakatawa ko kuma bai da mota ya dauke ta ta watsa mai yashi ya watsa mata ya duk irin waɗannan abubuwan ne fa aka bari akwai wata ma da nan muna abun arziki da ita mijin ya rasu kwanan nan ta ce da yanta ta yi aure hmm. yanta macen ta yi aure sai ya kinga yana sana'a hanirin haka a kofar gidan shi sai ce ki dalla fito waje zo mu zauna mu sha iska tana ba mu labari sai ta ce duk mutanen da za su wuce da yake shi gaskiya dattijo ne sosai mm. ta mishi dan yankan ta mishi ya ce shi dai ba zai taba rabuwa da ita ba sai dai mutuwa to sai ko da mutuwan ta raba to duk wanda zai zo ya wuce a'a baba yau kuma ana ji da soyayya ne an fito kofar gida wani ban sha'awa sha'awa Kwani sha'awa wallahi so kamar yadda abakar uh, galadima yake cewa ne in ra'ayin mutum ne a fashi da ra'ayin ra'ayinsa shi ya san zai iya tafiyarwa shi yasa eh, da fatan uh, shekarun ba za su dinga zama wani abin kariya ga biyan bukata na gari ba kuma kin san wani abu zaki ga mutum ne mai yawan shekaru ma kila sai da ya shekara arba'in bai auren ba amma idan wai wani ya zo ya aure wacce ta girme shi mm. zaki ga wai ne yake cece kuce kai me yasa baka yi auren ba kuma shi yana son wai idan ya tashi ya auri karama to shi ita kuma wani take arba'in nan me yasa ba za a bata damar ta aure ta ma dan karamin karamin shekaru ni fa a shekaru a aure ba maganar shekaru saboda ku za ku mai da kanku yara in kuna cikin daki ku yi kwallon ku ku yi ta mola ku yi volleyball ku yi waye ku komai ku fita waje a tafi wuraren shagata idan akwai idan babu a tafi wajen gari itatuwan na dauka aika mm. duka ai ko sai ne da bare da za ku je ku sai irin na fulani a shiga cikin cizo eh. ko sai ne da bare da za su siya irin na fulani ai ba abin damuwa bane ne eh, shi ma cikin soyayya ne shine mm. da ko ko unguwa ne yayi a fita da bayan nishayi za a ko takawa ne babu abin hawa ma haka ne a dai dinga yi ana inganta soyayya ba ta tsufa idan ana eh, wannan abin za ki ga cewa ba a gani shekaru mm. ko da a cikin falo ne akwai games kala kala na sha gani wanda wasu na ganin ba daidai ba ne amma kila bayyana ne ba daidai ba mm. amma na sha gani a social media ki ga mutum yana wasan buya da matan shi a cikin gida mm. to irin wannan abubuwan su suke kauda ko da ka girme ta ko kuma ta girme ka idan kuna irin wannan sai ki ga ba ma shekarun ba a gaskiya ne to amma an dawo da da kullum kuna tunawa ba wata lalura eh, za a dinga kunci da cunkushewar zuciya ba ko kuma ka ji ma ka gaji da ɗayan eh, eh, eh haka ne duk irin waɗannan abubuwan za su ke so da fatan mai sauraro zai ji kuma za a karu kuma za a amfana da cewa shekara a maganar auratayya ko zamantakewar ma'aurata abu ne wanda sai in ka sa wa zuciyarka amma bai da wani tasiri. kuma ga binta ta sake dawowa da bakwar da ta gayyato mana a filin kwalamar mu inda za a koya mana yadda ake yin fankaso. To yau muna tare ne da malama Hajara wacce za ta koya mana yadda ake fankaso. To assalamu alaikum uwar gida. Daga farko uwar gida za ta tanaji alkamarta kamar rabin mudu. Sai ta tanaji tsamiyarta wadda bata wuce ta naira ashirin ba sai ta tanaji yis ɗinta kamar cikin cokali na cin abinci sai gishirinta kamar karamin cokali na shan ti sannan ta tanaji ruwanta kofi ɗaya madaidaici ba babba ba sai ta tanaji mai to daga farko uwar gida za ki gyara alkamaki idan kika gyara alkamaki kika tsince ta kika rege ta za ki wanke abinki ki shanya ta in ta bushe za ki kai ta a niƙa maki idan aka niƙa maki alkamaki za ki zo ki tankaɗe ta aka kawo maki in kika gama tankaɗe ta da rana ki samu rariyarki mai laushi ne in kika tankaɗe ta to dama kin jika ki da wannan ruwa da aka ce ki tanada sai ki raba ruwan nan biyu wani ki jika yis wani ki jika tsamiya idan kika jiƙa su to za ki zo wannan garin naki ki ɗauko shi sai ki balbaɗa wannan gishiri idan kika zuba wannan gishiri za ki motsa garin da shi in kika motse shi sai ki kawo ruwan tsamiyarki da ruwan yis ɗinki da su zaki wannan kwaɓin fankaso idan kika kwaɓa shi kika juya kika juya kika juya amma kwaɓin shi kada ya kai na fanke kuma zai ɗan fi kada ya kai kuma na zai ɗan fi na alkubus za ki yi shi dai tsaka-tsakiya haka idan kika idan kika gama zaki rufe shi zaki samu roba ki mai kyau in ka samu roba ki mai kyau mai marfi zaki ki rufe ta zaki sa shi ko inda zafi zai bige shi ko rana zuwa minti talatin ko arba'in in ya taso zaki ɗuwa gira zaki ɗauko wannan ƙullu naki idan kika ɗauko wannan ƙullu naki zaki ƙara motsa shi idan kika ƙara motsa shi lokacin nan ya tashi zaki ɗauko manki uwar gida idan ta ɗauko manta ta aza shi a wuta to idan uwar gida ta tanaji man idan ta tanaji man ta aza shi a wuta sai ki dan yayyanka man ki albasa idan kika yanka albasa to uwar gida za ki tanaji mara mara irin ta mace da ta ƙwariya to maran nan wannan kullun haka za ki dinga ebo shi sai ki shafa ma marar ki ruwa da mai a bayanta sai ki dinga sa ma ma ki dinga ebo kullin nan kina sanya shi a maran nan kina bubbuda shi idan kika bubbuda shi daga tsakiyan kuma sai ki dan yi round kamar na donut to sai ke ki dan idan kika yi wannan round din sai ki dauko shi idan man ki yi zafi sai ki ki ta haka da kin ki ta kika sako shi wurin mai din za ki ga yana sakowa ma zai saki kanshi zai shiga cikin mai in kuma da hannu zaki zaki dauko zaki wanke hannunki sannan sai ki dinga ɗebo shi da hannu haka kina dinga bubbuɗa shi kina sanyawa a mai to uwar gida haka zaki ga fankasin ki yayi bai yin minti uku a cikin mai zaki ga fankasin ki yayi in yayi zaki juya shi zai yi brown sai ki kwashe abin ki uwar ki samu kulaki ki mai tsafta sai ki sa za ki iya sa ko tishu a ƙasan kulaki ko takarda duk wadda uwar gida ta sa ta yi in kika tsamo shi daga mai za ki sa shi a kasko ya dan tsane idan manyan tsane uwar gida za ta maida shi a kula idan ta maida abinta a kula za ki rihe abinki to uwar gida fanka su kenan ana cin shi da miyar ganye. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci. A madadin waɗanda kwa ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aikina da ta taya gabatarwa Amina Bahara Auna. da wanda ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa shirin baki ɗayansa wato Daniel Brown da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku da fatan za ku sha ruwa lafiya. yau gyara suka a gaban kwarai. as I survive.